shi ke dan mala akarami ka in ka tashi ba ka da magana sai dai ka ce eh menene waye mutu waye tashi mata ga abin da za ku hada ku sha ga abin da za ku yi kare gido ga abin da za ku bada gudun mu shi ke nan maza wai mu ba abin da za mu yi mu maza mu ne sikiyarin gida mu ne direbobin gida shi mu ba a ji da mu ne akarami ko ku ba abin da za a ba mu assalamu alaikum ya ikiwani ku ne nawa ku ne abokanan shawara na maza ku ne masu gida ku ne masu ɗaukar nauyi ku ake tausaya mawa ku kuke ɗaukar hidima kullum so muke ku ta inganta so muke ku ta yi ƙarko ya zamanto mutum ya girma da ƙwarinsa ba a lokacin da 'ya'yanka ƙanana suka fara tasowa lokacin kuma kai ƙara tankwashewa gwiwoyinka duk sun duka ƙugunka ya lankwashe a'a so muke ka tsaya daram kiyamun laili ya zamanto kana shekara 80 60 za a same ka a sahun sallah daram ba wai duk ka ragargaje ba saboda tsabar jima'i ku yi haƙuri so muke mutum ya zamanto yana ɗaya daga cikin wanda yake taimaka ma kansa da ɗabi'arsa ta asali shi yasa nake jan kunnen sababbin ango duk wanda ya san zai aure ya shiga ɗakin amarya sai ya ta shiga cikin kuwa da kuma ƙarfinsa da ɗabi'arsa da Allah ya halicce shi ya ma'amalanci iyalinsa kar ya je ɗebo maɗebo mato ya je ya ham ham ham wamam ƙwayoyi kaza a jiga ka a ce ka sha kaza ka sha kaza sai ka je tarif ɗin farko tarif na biyu sai daga bayan al'amari sai amarya ta ga ba haka kake ba ashe ciko kai ashe a cuci mata kai a daren farko dare na biyu na uku na hudu shikenan yaka zamanto holo ko kakkai haka tafi a ɗabi'a ka ɗan uwa halittar da Allah ya maka ta ƙarfi ta ɗabi'a ka training ɗin matarka haka ba haka samu matsala ba muna ba da magani ne na ƙara ƙarfi da kuzari akan abubuwan da shafi abubuwa guda uku na farko akwai tsufa tsufa ciwo ne ba ciwo ba ne jijiyoyi da sauransu sun yi rauni akan ba mutum taimako domin ya ƙara samun kuzari dan rigima yana dan shekara 60 ya je ya auro shekara 25 dan rigima yana shekara 70 ya je ya auro shekara 27 eh, to wannan dole za ta kure shi to za a dan taimaka masa domin jujuyoyin shi su dan ƙara ƙarfi da yanda zai ƙara taimaka mata sai abu na biyu mutumin da ya samu asdan ya samu hadari ya bige a al'aurarsa ko a kugunsa ko a wani abu da ya shafi matattaran da zai iya biyan bukata to shi ma wannan ana taimakawa sai kuma waɗanda suka samu matsaloli a akan abubuwan da muke faɗa a kullum wanda suke ƙara raunana na maza su ne sanyi basir diabetes wato ciwon suga sai hawan jini to duk mutumin da yake da wannan a da yana yin minti goma sha biyar wajen biyan bukata sai waɗannan cututtukan suka zo sai dawo yana minti biyu minti uku wannan ba ɗabi'a ba ce ya kamata a bashi magani ya kawar da waɗannan cututtuka sai a ɗan ƙara masa ƙarfi kun ji guraren da ake ƙara maza ƙarfi ai kullum ana muku tallan maganin ƙarfin maza a kasuwannin ƙauye a rediyo a kafafen yatsa labarai idan ka sha wannan za ka yi tirif goma sha biyu in ka sha wannan za ka yi tirif goma in ka sha wannan za yi takwas in dai magana karfi ne in ka sha wannan za ka yi kaza kuna yi tsakaninku da Allah kuna yin turb sha biyu sha uku turb biyar kuna yi ba a yi alaji ka gyara lafiyar ka cututtukan da suke damun ka ka wanke mara ka shine abin da ake magana ba wai shan maganin karfin ba saboda haka mun fi son namiji ya tsaya a matsayinsa na namiji ya ba da gudunmuwa ta karfi kuwa nashi na zahiri ba na magani ba wannan shi ne amma ba shi zai hana mu dan taimaka muku ba kamar yadda muka saba ta yadda zai wanke muku jijiyoyi ya kuma wanke jininku don ku ƙara samun karfi wannan shayin da nake shan ba da shi duk tsufanka duk yarintarka in kana wannan za ka iya taimaka ma iyalinka akan ɗabi'arka akan ba wani ciwo ne ya afko maka ta yadda za ka iya biyan bukata daidai gwargwado shine shayin da nake bayarwa na namijin goro nake cewa a samu namijin goro kwara uku sai a daddaka shi sai a ɗebe shi a ziba shi a cikin ruwan ɗumi yani ruwan ɗumi kamar rabin kofi sai a tace shi bacin an tace diddigar an zubar ruwan sai a samu eh, lemun tsami guda ɗaya sai a yanka sai a matsa a ciki sannan sai a samu zuma cokali biyu ko uku babba sai a zuba ka rika san shi shafe safe da marici in Allah da wannan kaɗai ya ishe ka ba sai ka sha bega ka sha kwayoyin bature ba ai kuna sha kuna ganin abin da yake jawo muku yana lalata muku mani yana kone muku sperm yana sa muku ciwon kai kaza kaza kaza sai ka mu'amalanci mace gobe ba haka ba ta tana zuzuƙur tana tauna cungam tana karya kula, tana kaza kaza ta gane ka kai lawashi ne baka da wani abu sai kai wani abu za ka iya wani abu Allah ya shirin da mu da fatan mun yi sallah lafiya Allah maimaita mana ta baɗin baɗin to kuma gashi na baku ma